Me yasa yake da mahimmanci a rika baiwa yara maganin tsutsar ciki? Maganonin tsutsotsin ciki kamar yadda sunan ke bayyanawa don fidda tsutsar ciki da muke da shi a cikin ciki da kuma a cikin hanji. Kenan me yasa ya kamata a magance tsutsar ciki tunda yawancin wa'annan tsutsotsin cikin musamman ma a gun yara na iya haddasa rashin jini banda wannan ma yana iya kai ga tamowa ma'ana duk abin da yaro zai ci idan da tsutsar ciki a cikin shi bai samun ginin jiki mai kyau tunda tumbin ya kamu da cuta a magance tsutsar ciki don kare yaro ga rashin jini kuma a samu halin abinci mai kyau shi yasa ake shawartar al'umma da su kai yara a magance musu tsutsar ciki ko da sau ɗaya a kowane wata shida kaka ya kamata a yi wannan maganin tsutsar cikin Magunonin tsutsan ciki sun danganta ne da wani kwayoyin haɗiya za a ɗoka. Muna da kwayoyin haɗiya iri biyu, akwai wanda za a sha sau ɗaya, akwai kuma wasu da ya kamata a ɗoka sahi da marece har tsawon kwanaki uku, wanda muka sani shine albandazol da ake ɗoka sau ɗaya a rana, wancan kuma da ake iya ɗoka shine mai bandazol. Ba su kaɗai ba ne, akwai wasu kuma, amma wanda aka fi aiki da shi shine albandazol. su lalbendazole. Kaka ake ɗokar ko ake shan wannan maganin? Agun yara ya dogara da shekara ɗaya zuwa shekara biyu da a bashi magani ɗaya rabi ake bashi. In albandazol ne waccar kwayan maganin da za a iya badawa a koshiya ce ake bada ta sahi da maraice har zuwa tsawon kwanaki uku. Kuma bayan shekaru biyu kwayar magani guda ake ɗauka maganin miligram ɗari hudu har zuwa ɗari shida ya danganta da irin maganin. bisa tsawon wani lokaci ya kamata a sha maganin ya kamata ka magance tsutsar ciki a kowane wata shida in kana so amma agun yara muna yin shi ne kullum in an kawo su gwaji kuma ina ganin ana yin kamfen maganonin tsutsar ciki tunda yana kare rashin karfin abin da suke fuskanta gaskiya magance tsutsar ciki yana da muhimmanci